السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a uku ga watan jimadul ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na talatin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma bayyana wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu an sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a karatunmu da ya gabata malam yi mana bayani dangane da suwane ne matan sayidina umar dan khattab a matsayin umar da irin himma da ƙoƙari da ya a lokacin rayuwan shi domin ɗaga wannan addini yana da kyau a ce a san suwa ne ne matan shi da kuma irin yadda ya zauna da su da irin yadda suka zauna da shi mun ji takaitaccen bayani dangane da ummu kulthum da kuma atika da irin yadda al'amarin nasu ya kasance wanda wannan kaɗai yana haska mana irin yadda ya kamata a ce matan musulmi su kasance kuma kai ma a gidanka to haka ya kamata a ce ka zauna da naka iyalan cikin fahimtar juna in ba ka ba ce jikar annabi ne yar fatima matan khalifa za a ɗaura mata tukunya ko gari kai ko bahu aka ɗaura mata a matanmu da irin namu na yanzu to zai wahala ta ɗauka haka amma ta ɗauka kuma kalli yadda matan umar kawai abu ne ta gani wanda zai taɓa mutuncinta daga lokacin sallah ne ba ta ƙara fita ba sau da kaffa-kaffa da kuma ɗaukan mataki da dukawa nesa da ƙofa ya kamata ya zama to irin waɗannan abubuwan da muke karanta su mu saka su a cikin aiki kuma su tasiri a cikin rayuwarmu ana fahimtar wannan mala ya bayyana mana 'ya'yan sayyidina umar kamar yadda muka ji sayyidina umar bai da 'ya'ya masu yawa kamar yadda za mu zo mu ji sayyidina ali dan abi talib yadda yake da 'ya'ya masu yawa mun zo kan sayyidina ali za mu ji dalilin yawan 'ya'yan shi kuma mu ji dalilin da ya sa abubakar da umar su kuma 'ya'yansu suka zama kaɗan allah maɗaukin sarki ya samu dace islamuhu mala ya ce musulintan sai da na umar ai duk wanda ka gani a musulunci yau to kowa musulinta ya yi an fahimta da annabi ya zo daga kogo bayan an aiko shi da musulunci daga wannan ranar duk wanda ka gan a duniya ba musulmi ba ne manzan allah ne kaɗai musulmi an gane wannan to da ya zo da musuluncin haka suka rika bi ɗaya bayan ɗaya suna musulunta yana isa gida da khadija ta karɓi kalma ta musulunta uwar ran gida sannan ba ta zauna ba kamar yadda muka ji. ta kai ta komo ta ɗauki annabi ta kai shi wajen warakatu buna naufal cewa ga abin da ɗannan na ɗan uwanka yake faɗi ku kalli irin yadda auratayya ne amma ta ja zan Allah cikin family ɗinsu a irin wannan dole ne sai mun yi ƙoƙarin canzawa a yadda kawai ana kallon ka a matsayin kai kawai siriki ne na gidan ita ma ana ganin wai ai an auro ta ne ita ba family ɗin gidan ba ne haka lokacin da sayyidina abubakar ya musulunta sayyidina abubakar bai zauna ba haka shi ma ya tashi ya fita ya ci gaba da wa'azi mutum shida daga cikin waɗanda suke 'yan aljanna ne wanda annabi ya hau kan mimbari ya ce wane da wane duk 'yan aljanna ne Saidina abubakar ya sanadiyan su shiga musulunci to za mu zo za mu ji shi irin tarihin da ake bayarwa akan musuluntan Saidina umar ya tabbata cewa ya zaro takobi ya shigo layin garin makka yana zage-zage yana zare ido wani tare shi ce to kuma sai ina za a fasa yau ya ce a gidan mutumin mana a yau ni ko shi in a sai dai ba haɗu ba ya ce to kai ba ka farawa da gida bayan ga kanwanka uwa kuɗe uban kuɗe ita ma musulinta da ita da mijinta ya ce fatiman a ce a ita fa haba mallam sai sai dina umar sai canza akala sai gidansu ya je ta dukan kofa ya ta bugun kofa kuma isa tana cewa duk wanda ya musulunta a lokacin annabi yana hada shi da wasu saboda taimakawa shi ma mijin nata an hada shi da wasu mutane da suka ji umar ne da sai suka boye wai da ya shiga ke makin canza addini ne ta ce e to mai ya faru ka canza addini ta ce gaskiya na gani nan ya dinga naushinta ya sa gowara ya fasa mata kai daga nan ya ga fallon alkur'ani da suka rubuta ya ce a bashi ya karanta ta ce to kai kana kaiwon kan janaba ne wa zai ba an ne kur'ani ya karanta wai da ya mata mazore kawai sai ta ɗauka sai ta bashi in ya karanta aya sai tsoro ya kama shi kama rawan jiki na rawan sanyi karshe dai da ya karanta aya aya ta ratsa shi kawai sai na umar ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah haba mallam mijinta na can lungu a ƙarƙashin gado ai sai ya fito a guji aka rungume sai na umar ana ta kabbara ana tsallin murna wai wannan shine sanadiyyar musuluntan sai na umar al'imam al'ajiyarri a cikin littafin shi kitabin shari'a ya kawo wannan ruwaya sai dai ruwaya ce da ifiya mun gano wannan abinda mala ya dan tsakura mana a nan dangane da musuluntan umar inda wani ne ba umar ba to da sai mu haƙura kuma in ban da wannan labari da ake bayarwa ya shiga kunnuwan mutanen ya fita ta nan haka to bai kamata mu tsaya ma mu ɗan yi dabdala a wajen ba amma to cin da mun yi mun kawar da wanda bata inganta ba ya kamata mu ajiye wanda ta inganta a wajen ko ko tsarin ya yi haka masha Allah malice kala mas'udin radiyallahu an ibn mas'ud Allah ya kara mashi yadda ya ce ma zilna a izzatan ba mu gushe mana cikin ɗaukaka ba mun zo aslama umar tun fa garin da umar ya musulunta ɗaukaka ɗaukaka matsayi kima karbuwa buwaya muke samu a musulunci tun daga ranar nan wannan ruwa al-imam al-bukhari fitar da a cikin kitabu fada'il sahaba babu kiba umar a gargashin hadisi na 3684 a kitabu manaqib al-ansar ma babu islami umar a lamba na 3863 ya kawo wannan asari na abdullahi dan mas'ud da yake bayyana musuluntan umar to buwa ya ɗaukaka kima da matsayi ya haifar wa musulunci wa aslama umaru ba da arba'ina rajulan umar ya musulunta mutum arba'in kaɗai suka riga shi a musulunci wannan maganan ma to akwai magana a kanta wa ihida asharatan ra'atan mata goma sha ɗaya fi sanatar sadisa min albi'isa shekara shida bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Umar ya zo ya musulunta kun ga ɗan iyakan abin da mala ya kawo kenan dangane da musuluntan na Umar me sa saboda littafin hikbatun minar tarihi ɗan yankowa ne ɗan bayani ɗan takaitattu ma kasancewa halin da muke ciki hali ne da ake bukatan komi a faɗa komi a san shi a bisa ilimi da kuma dalili yasa za mu yi ƙoƙari mu fayyace wasu 'yan bayanai 'yan takaitattu waɗanda suke da alaƙa da musuluntan wannan jigo a musulunci allah ya ƙara mashi yarda a cikin littafin sahihu siratun nabawiyya na shekul allamatul muhaddis muhammad nasiru dinar albani a farko shafi na 188 albani ya ce ƙalabun ishaq ibn ishaq sahibu sira ya ce lamma kadima amr bin al'as wa abdullahi bin abin rabi'a ala ƙorashin yayin da wakilai da ƙorashawa suka tayar suka tura masarki na jashi a habasha domin su tafi da gulma da tsegumi a yaudaro na jashi ya ɗebi sahabban da suka yi hijira daga makka suka gudu suka gudu habasha a basu su su suka dawo gwiyansu ta yi sanyi an gane shi ne ya fara tarihin daga haka wakilan su ne amur ɗan as da abdullahi ɗan abin rabi'a da suka komo wajen shawa walam ya ko ma talabu abinda suka je nema ba su samu ba min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ɗibi bayan allan nan a mika masu sahabban annabi wa raddahum an-najashi bima yakrahun najashi ya wartake su ya dauki mataki irin matakin da su ba haka suka so ba kun gano wannan da kyau ku to kun ga daga daidai nan yana nuna muku wancan tarihin da ake yadawa islamiyu a kunnuwan 'ya'yan musulmi tun daga nan bai tabbata ba an fahimci wannan kenan sai da na umar bai musulunta ba ma har sai sanda musulmi suka tafi hijira habasha kuma a lokacin shi ja'afar jagoran masu hijira zuwa habasha ya yi hijira da mutane sama da tamanin ne kaga kenan cewa umar ya musulunta a lokacin mutane ba su wuce arba'in maza a musulunci ba sha kaza mata akwai magana a wannan amma sai dai muhammad nasir dinar albani saboda amana na ilimi akwai wasu kalmomi da ya ajiye mana ƙarshe za mu zo mu amfana da su an fahimci wannan mahala ya ce aslama umar ibn al-khattab dawowansu ne sayyidina umar ya musulunta wa kana rajulan za shakima mutum ne wanda yake karfe ne shakima shine karfan nan da ake sawa a bakin doki kun gano wannan da kyau ku shine shakima to sayyidina umar karfa karfan namiji ne la yuramu ma wara a zaharihi in yana tafiya ko bai damuwa da abin da ke bayan shi suwa ke bin shi me za a yi mai wai wani abu ya faru umar ya waiga ba a taba haka ba An gano wani da kyau ko Umar manzan Allah kenan ha ba ma Allah baya firgici hannun ruwan zafi ma Allah ya sa mu dace imtana abihi ashaba rasulullahi alaihi wa sabon annabi sun yi amfani da umar wajen ba kansa kariya daga cutarwan kafaran makka wa bi hamza kuma sun samu kariya da hamza ma shi hamza kadiyyar musuluntan shi a fili take shi hamza mutum ne wanda yake dan farauta ne yana zuwa farauta ya kwana da kwanaki a dawa in ya dawo farauta kamar raguwan yaƙi ne akwai ba da labari in ya zo zai tarar da kwarai shawa zazzaune a jikin ka'aba kuma su ma suna bukatan irin wannan labari ga jarumi irin wannan turan na ya dawo farauta a kan hanya sai wani tare shi ya ce kai kana da ko labarin abin da ke faruwa ya ce bai da labari ya ce ai ɗan Hisha abu jihal kenan yau ya ci mutuncin ɗan ɗan uwanka ba ga yadda aka rika mai gwalo da dariya ba ka ya ba ƙaramin tozarta shi ba shi kuma balarabe yana da wani ƙa'ida ne almautu lal'ar wallahi da ya abin kunya gari ya mutu an gano wannan da kyau ku wannan shi ne ka'idan balarabi da dai abin kunya wallahi gara mutuwa kuma a ce wai an tozata dan uwan shi dan kawai ba addini ɗaya suke ba mun gano wannan da kyau ku ya haka da ya iso gari ran shaɓace yana zuwa abuja hal ya ce yau ba labarin farauta ne ya ce akwai labari ya ce to ai ba mu mace ya ce da na tasa dabba ta fita a guji na raka ta na je na ritsa ta ta yi nan ne nan na daga kokarana na juya shi ma sai daga kokarin ya juya aikace ya ce ji kake sai ya dubi tsakiyan kan abu jahal ya hada mai gora abu jahal ya watsi ya bi shi da gora kan kai haka karti sun yi ca sun rike hamza ya ce abin naku ya zama iskanci ne kawai daga ya musulunta to nima na musulunta ka musulunta ya ce e akwai mai magana ne suka ce a mu na muke nema ya wuce ya je nema annabi lokacin yana daro arkam ya je musulunta kunji musuluntan na hamza da hamza da umar su suka zame ma musulmi garkuwa duk yadda aka yi yunkuru masu. waɗannan su ke tsayawa su kare an gano wannan da kyau ko ka tambaya a nan kai tsakaninka da allah ka taɓa zame ma musulmi garkuwa ko ko kai matsala ne ga musulmi allah shi kyauta hatta gado ƙureshen waɗannan da suka zama kariya ga musulmi wannan abin ba ƙaramin bakanta ma ƙureshawa rai ya ba domin sun yi sun tara mumini za su naushe shi a lungu in suka ji tafiya dab dab sai an leka umar ne ko hamza in umar ne ko hamza sai a ce a ah, fitsari maka tsayayi za ka zo ka ci allah ya sa mu dace fakana abdullahi bin mas'udin ya kowl abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa ma kunna na ala ala'an nusalli inda kaaba kagan mu nan daidai da lokacin da allah maɗaukin sarki ya saukar da aya cewa a yi sallah to ba ma iya zuwa ka'aba mai sallah hatta aslama umar har zuwa lokacin da na umar ya musulunta falamma aslama umar yayin da umar ya musulunta ƙatala quraish haka yi suka dinga dambatawa da ƙuraishawa hatta sallal ka'ata salla inda ka'aba kaaba har sai da umar ya samu dama yana sallah a ka'aba wa na ma'ahu kuma mu ma muka rika yin sallah tare da na umar mun gano wannan da kyau ko shi umar duk in zai sallah ya yi a ko'ina ka'aban yake zuwa yi a nan in yi jada su durmushe shi suna duka yunkur ya tashi ana sallan yake shako kan mutum yake cusa mashi gano wannan da kyau shi haka yake da suka gaji ɗan mas'ud ya ce mu ma muka samu wannan riban muka rika dan lallabawa muna yi qultu mala yace wasabata fi wasabata fi sahih al-bukhari ya tabbata cikin sahih al-bukhari an ibn mas'ud annahu qala daga abdullahi dan mas'ud yake cewa ma zilna a izzatan munzu aslama umar ibn al ba mu gushe muna cikin izza ba tun sanda na umar ya musulunta ba mu taɓa shiga cikin matsala ba wa ƙala ziyad bakai ziyad al-buka'i ya ce haddasani mus'arun bun kaddamin an sa'ad bin ibrahim kala kala bin mas'udin inna islam umar kana fathan musuluntan umar buɗi ya zama ga waɗanda ke son musulunta amma a tsorace buɗi ya zama na iya yaɗa musulunci a fili buɗi ya zama dangane da tunkaran kafirai kai tsaye don kowa suka so bugu bugun shi suke hannu an mari'a umar na musulunta aka ga ana cin fata tsakanin shi da su to duk mai karfi in suka tare za su buga in ya ga adadin da ya ba za su naushe shi ba shi ma sai ja tunga kawai a ci gaba da cin fata suna ci yana ci wannan ya zama buɗi dangane da danne waɗannan arna dangane da cin karansu ba babbaka da suke yi sannan yake cewa wa inna hijratahu kaga hijiran umar kanad nasaran ta zama nasara ce wa inna imaratahu kaga jagorancin umar ka da rahama ta zama jin kai ne walakar kunna wa ma salli inda alka'aba yace mun samu kanmu ba ma yin sallah a ka'aba hatta aslama umar har zuwa lokacin da sayyidina umar ya musulunta falamma aslama umar yayin da umar ya musulunta qatala quraishan hatta salla inda alka'aba shine na gaya muku yi ta fada da su har suka ba shi dama yana sallah wasallai na ma'ahu sai mu zo muna yi tare da shi an gano wannan ba su hana annabi sallah amma kuma yana shan zagi yana shan wulaƙanci, da tozarci iri-iri Allah shi kiyaye qala ibn ishaq ibn ishaq ce wa kana islamu umar ba'da khuruj man kharaja min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-habasha ya musulunta ne bayan sabai sun fita zuwa habasha ya ce haddasa ne abdurrahman bin al-haris bin abdullahi bin ayyashin bin abin rabi'a an abdulaziz bin abdullahi bin amir bin rabi'a an abihi an ummihi ummi abdullah binta abi hasma qalat wallahi inna lanatarahhalu ila ardil habasha ta ce mun samu kanmu muna hawa abin hawa muna barin garin makka muna tunkarar habasha waƙar zahaba amir ta ce amir ya tafi fi ba'adi haja fi bani fi ba'adi hajatina ya je kasuwa ne ko kwadago ya je wani dai daga cikin bukatunmu ya je biyo mana iz akabala umar ta ce ina tsaye sai na ga na umar ya fuskanto a wancan lokacin yaya Gaban da zai fara ansa tara tara sha uku uku fawa kafa daga zuwa kawai sai ci birki wa huwa ala sharkihi yana tsaye akan hanyar shi faƙala ta ce wa kunna nalka minhu adha mun kasance muna fuskantar cutarwa wa shiddatun alaina yana matsanancin tsananta mana faƙala ya ce. inna lintilaq ya umma abdullah ya ce a'a mama abdullahi wai barin gari za ku yi ƙultu na'am ta ce na ce mai ƙwaƙware da gaske wallahi lana janna ta ce wallahi garin nan barin shi zami ardun min ardillah za mu tafi wata ƙasa daga cikin ƙasar allah inda nan da ya gagare mu zama to shi kenan mun haƙura za mu garin iz a zai tumuna saboda kun cutar da mu har tumuna kun fi ƙarfinmu kun dankwafe mu kun zalunce mu kun cuce mu kun wulaƙanta mu hatta ya ji alallahu lana makharajan za mu garin nan za mu tafi inda za mu samu sassauci har zuwa sanda allah madaukin sarki zai samu mana mafita Alat. faƙala sahibukum faƙala sahibakumullah sai umar ya ce to allah maɗaukin sarki ya zama tare da ku a'a wara aiti lahu ta ce na ga wani irin tausasawa da taushi da mutunci a'a lam akun araha abinda ban taɓa tsammanin in gani ba a'a sun man sarrafa ya kama hanya ya tafiyan shi wa kada a hazana hofi ma'ara horojina ran sha ɓace irin yadda ya ga mutane irinmu muna ta barin gari hankalin shi ya tashi ƙala mai ruwa ya ce ƙala ta ce fa ja a amir ina tsaye ga amir ya dawo bi na da bukatan da ya je nemo mana faƙultu lahu yana zuwa sai na ce mashi ya aba abdullah laura aita umar anifan ɗazu-ɗazun nan da ka ga umar wa riƙatihi wa haznihi alaina da irin yadda yake tausasa magana a kanmu da irin yadda ya damu da wannan fitan da zami hada kai mamaki ƙalas ya ce a a fi islamihi ke kina tsammanin zai musulunta ne eh tsammanin ki zai musulunta ne aftatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama allahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ba za su ba ba ai qalat qultu na'am tace ƙware da gaske ni na tsammanin zai musulunta qala sai amir ya ce la yaslim umar ba zai musulunta ba alladhi ra'aitu irin abubuwan da dai na ga yana yi wayya musulunta kai umar din hmm hatta yaslima himaru umar in dai zai musulunta ko to zan jira sai jakin shi ya fara musulunta sannan in jira in ga musuluntan shi kun gane khimar al-khattab jakin baban shi kaga uban ya mutu ma jakin ya mutu to in jakin baban ya dawo duniya ya musulunta to umar ma zai musulunta qalat yayi asaminu Saminu. to an yanke tsammani haka ba zai faru ba lamma kana yara min galazatihi yayin da su ga irin tsananin shi wa qaswatihi alal islam da irin yanda yake da kaushi da zafi akan musulunci qultu haza yaraddu qawli qawlu man za'ama annahu kana tamamul arba'in albani ya ce ha za raddu wannan yana raddi akan kan man za'ama maganan wanda ya riya annahu kana tamamal arba'in wai umar ne cikamakon na arba'in minal musulmina fa'innal muhajiri na ilal habasha saboda ai waɗanda suka yi hijira zuwa habasha kano fauka 80 sun fi 80 allahumma illa an yi sai dai mai wannan maganin ya ce innahu na tamamul arba'in ba da khurujil muhajirin sai dai an yi togaciya a ce bayan tafiyan masu hijira to umar ne cikin na arba'in wanda suka rage tare da annabi amma in dai a musulunci ne kaf wannan magana ba daidai ba ce ƙultu wa ƙadis taƙasaitu kaifiyatu islami umar mala ce na taƙaito in ji albani yanayin yadda na umar ya musulunta wa ma da fi zalika min al ahadis da hadisan da suka zo akan haka wal athar da asarai mutawwalan fi awwal sirati allati afradtuha ala hidda sayyidina umar ay sayyida al-alamat al-albani ya taƙaita tarihin umar to amma matsalan shine hadisai ta kawa masu tsawo mu kuma dama muna neman fa'idan ne muka tattaro fawaid din kadai albani ce walillahi alhamd qala ibn ishaq ibn ishaq yace wa haddathani nafi'un maula ibn umar an ibn umar qala to ga yanda asalin hadisin yake ce lamma aslama umar qala yayin da umar ya musulunta sai ya ce ai quraish kun gano wannan ayyu quraishun an kula lil hadis ce wai cikin quraishawa wai wane ne zai kai labarin musulunta na a garin nan kuwa ka sa kai na faruwa wani jajirtaccen ɗan jarida ne cikin ƙuraisha wannan da zai yawo da labarin musulunta na a garin nan ne kuwa an gane da umar ya musulunta yadda ka san ba wani abu kawai gari ya yi shuru an fahimci wani umar ya ta yawo a gari ba mai ce mai cikanka a'a sai ga kai anya ana ma da ko labarin ya ko musulunta to ai shi ne kawai sai zauna yake labari ci a'a wai don allah waye muke da shi a garin nan wanda zai yawo da musulunci na a yaɗu ko'ina ina lahu sai aka ce masu na umar jamil bin ma'amar aljumhi ai ba wanda zai wannan aiki in ba jamilu ba shi zai aikin da alaihi umar da ya ji wannan maganar sai ya zuba sammako ai sai gidansu jamil ala abdullah abdullah dan umar ya ce waga dautu atubawa asarar ya ce wa ne mutum haba duk inda umar ya taka kafa na na wajen ne ta bin shi baya da baya da baya wa an zuru ma ya fa'alu ni ko ba abin da nike sa ido in ga shi ne wai umar wai me zai yi ni wa ana gulamun a lokaci ce ni yaro ne a akilu kullu ma ra'aitu ya ce ina fahimtar duk abin da na gani hatta ja'ahu sayyidina umar bai zame ko ina ba har sai ga shi ga jamil dan ma'amar aljumhi faƙala lahu suna gaisawa sai umar ya ce a alimta ya jamil an ni aslamtu ya kai jamil wai ba ka da labari na musulunta wadda khaltu fi dini muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarin bayani ke addinin muhammadu na shiga ƙala abladin umar ya ce fa wallahi ma raja'ahu jamil na jin wannan maganan ko ihin bai ce ma umar ba hatta kama ya jirro rida'ahu ya tashi mayafin shi ma bi gama daurawa ba haka ya rika jin shi a ƙasa wata ba'ahu umar umar ya bi shi a baya wata ba'atuhu ana ni kuma na bi bayan umar hatta iza kama ala babil masjid Jamilu ya zo ya tsaya kofan ka'aba saraha bi a'ala sautihi ya daga sauti mai karfi ya ce ya ma'ashara quraish ya ku jama'an qurayshawa wa hum fi andiyatihim suna zaune a wajen shakatawansu haular ka'aba a wannan kewayen ka'aba ya ce ala ku tara hankalinku nan in ibn al-khattab qad saba'a Umar dan Khattab ya bar addinin iyaye da kakanni qala Abdullahi dan Umar yace yaqulu Umar min khalfihi kwatsam sai naji Umar a bayan shi yana cewa kazaba makiyin Allah ƙarya yake yi ni kada aslamtu ni musulunta ne wa shahidtu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na shaida Allah ne mahalicci kuma abin bauta ɗaya muhammadu kuma ɗan saƙon shi ka ji abin da na yi ya ce na bar addini na shiga addinin wani a ƙarya yake ni ba abin da na gaya mashi ba kenan mun gano wannan da kyau ko zuwan albani mai dubu kenan aka rubuto takarda malam da gaske ne wai kayi sallan juma'a karfe goma ya ce a ƙarya ne sharri suka yi mana mu ƙarfe tara muka yi <laughs> ya za su ƙara mana awa ɗaya mu tara muka yi shi ne umar ya ce ƙarya suke yi ni ga abin da na yi nan wasaro ilaihi nan da nan suka yi kukan kura kan umar amma bari hayo katiluhun ana ta dambacewa sun naushe su wayo katiluna suna nausin shi na ballansu hatta kamata shamsu ala ru'usihim tun safi ake dambacewa da umar a ka'aba har sha biyar rana kun gano nan da kyau ku tun safi ake ɗiban 'yan kallo duk wanda ya gaje koma gefe wani ya shigo shi kuma shi kadai in ya zubar da wannan yabo wannan ya cike shi in wannan ya taso yabo wannan ya balle shi haka aka ta zubawa qala wa talaha ada wa a ala asiri. umar ya gaji shi kaɗai nan da nan suka falle shi sai ya fada kan gwiwon shi sai suka daren mashi gaba ɗaya. wa ya kulu ya dafa ƙasa suna duka yana cewa if aluma badalakum <laughs> duk abin da ya maku daɗi ku yi fa'ahalifu billah ina maku rantsuwa da Allah allau kada kunna salasa mi'at rajin. Wasu Allah in aka tara mutum ɗari uku laƙada tarakna ha lakum au ha lana billahi lazi ko dai in bar muku su ko ku bar mani su salon magana ne mutum 300 a nan wajen billahi lazi in suka ɗibi na dafawa su na ɗibi na gashi ko dai su banni ko in bar su ba wai ko wannan adadin ba ku yi ina jiran ku Ƙalafa fa bainama huwa ala zalika umar yana nan a wannan hali Babai na mahum ala zalika suna nan suna ta dukan shi ba su dai kai shi ƙasa ba kanan ya dafe kawai ya ba su doro ɗuma suke ta yi is akabala shehun min ƙorashin sai ga wanda tijo daga cikin ƙorashawa ya fuskanto alaihi hullatun Hiba yana da wasu tufafi set kwarjallen shi da mayafin shi farare kar masu ɗishi-ɗishin ja wa kamisun moshiyin da kuma wata riga a jikin shi wacce take da beza kaga wani na nuna maka na abdullahi dan umar yana gane duk abin da ke faruwa hatta wa kafa alaihim da ya zo sai ya tsaya kan waɗannan masu dukar faƙalu ya ce ma sha'anukun kai me kuke haka faƙalu suka ce saba umar umar ne bar addinin mai koma addinin wani ƙala ya ce famah rajulun ikhtarar nafsi amran dan me mutum ba zai zaɓa ma kanshi abin da zai yi ba falima da turidu to me kuke nufi ba zai zaɓa abin da ya kamata yi ba ku ne ku zaɓa mai abin da zai fama to sai me a tarauna bani adi kuna tsammanin ƙabilan banu adi ƙabilan su umar yuslimuna lakum sahibukum za su bar ɗan uwansu haka za kawai ku ta ɗabgan shi a banza? Hmm. kallo anar rajil ku tashi ku bashi waje ƙala abdullahi dan umar ya ce fa wallahi ina muku rantsuwa da allah laka annama kana sauban ka shimti anhu yadda ka san tufafi na kan shi ne kawai a zari haka kowa ya ɗauki hannun shi arna a jahiliya suna da dattijin da in ya faɗa kowa zai ji waɗanda suka fi kowa kurin addini dattijin da ya fi kowa shekaru a cikinsu da mutunci ya faɗa sun giji kai anya wannan wasu irin mutane ne amma ha'ula ilkaumi la ya kadu na ya na hadisa anya akwai alheri a cikin wannan harkan anya Allah da ya kiyaye arna ne fa waɗannan mazajen arna maguzawa masu fada da musulunci tije masa magana nan da nan ba wanda ya saba annabi yake cewa bai tare da mu duk wanda bai girmama babbanmu sannan babba bai tare da mu in bai tausayin na ƙasa da mu ka ce kana tare da wa lafiya ya ce ka shamte anu kamar an yaye tufafi a jikin shi kawai nan da nan suka janye faƙultu li'abi ba'a da ana hajar ilal madina dan umar ya ce sai na ce ma babana umar bayan da ya hijira zuwa madina ya abati manar rajulun da zai zajar alƙawma an ka bi makka wai wani mutum ne wanda ya kwace kaɗan nan a hannun mutane kasa ba ka tambayin yaro yake ba a makka yau ma aslamta ran da ka musulunta wahum lunak sanda suke fada da kai abdullahi na zaune a wajen ba wanda ya hambare shi amma kana tsammanin yanzu mutanen yadda suke kin ka haka suke kin ɗanka. wannan tsantsan hawarijinci ne ba wanda yake wannan a cikin aƙidu miyagu tun da kan yahudawa har kiristoci har 'yan shi'a har mutazila har kowa sai hawariji shi ba kawarije so yake ma ya dafa ɗanka don ɗan ya zama shi amma shi ko ba kawarije so yake ya kashe ka ya kashe ɗanka ya tozarta ka ya tozarta ɗanka ya duk abin da zai na ɓatanci a kanka da kan 'ya'yanka wannan ɗabi'a ne na kawarije duk wanda ka ga yake haka ya yi nisa a cikin kawarijinci ku je ku karanta littafin alfar ubain alfirak nan mun karanta ai hawari suna cewa hatta makiyin ƴaƴan makiya ma ƴaƴan makiyinsu ne mun karanta anan karara sanda suka kashe wani sahabi sai da suka farka cikin baiwan shi suka ciro ɗan da ke ciki suka yanka shi shi ma ku je ku samu suwan da makaranta karanta kan hawarijawa ai mun karanta littafi mun gano wannan wanda muka yi katu da su sun san an yi haka ba wanda ke da wannan aƙidan kaf a cikin firak adalla wallahi sai khawarijawa su kaɗai ne in suna faɗa da kai da matanka da ɗanka da duk wanda yake da alaka da kai ma ya shiga amma ku je ku karanta tarihin musuluntan ikirmatu dan abi jihar san da ya zo musulunta annabi tashi ya rungume shi zaune da shi a kusa da shi an gano wannan da kyau ku? lade ya kiyaye ce za ka ai banil as ya ce ɗan gidan bunul al’as ne bunul wa'il al-sahami kun gano wannan shi ne ya kwace ne albani ce wa haza isnadun jayyidin ƙawai wa huwa dullo ala anna akhiri islami umar wannan yana nuna cewa jinkirin musuluntan umar li anna bin umar yau ma uhud Sau da shi ai abla dan umar an kawo shi ranar yakin uhud wa huwa ibnu arba ashara sana ya dan shekara sha hudu ne wa kanat uhud fi santa thalas min al ita kuma uhud an yi a shekara ta uku ne bayan hijira wa qad kana mumayyizan yawma aslama abuhu shi abdullahi yana gane abubuwa tsab a lokacin da mahaifin shi ya musulunta fayakunu islamuhu qabla hijira hijra bi nahwa min arba'a sinin wannan ke nuna cewa shekara hudu kafin hijira Umar ya musulunta wadhalika ba'da ba bisa bi nahwa tis'a sinin ya ce kuma wajen shekara tara bayan aiko annabi umar ya mutsinta ba shekara ta shida ba wallahu a'alam kun jin da hatta tarihi ake biya fike shi ko wai addinin da za ka yi ne wai kowane jabu kawai in yazo sai ka kwasa a to a da abinda ka kwasa ko ka zuba a cikin ka ko zai gaya maka ko menene to balantana addinin da Allah ya ce ka yi ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wallahi sai mun tashi ko da muna son abu muka ji bai tabbata ba za mu kunkuna shi mai watsi da shi bayan duniya Allah ya taimake mu an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qal abdullah dan umar yace annabi ya ce Allahumma izil islam bi ahad hadhain ar-rajulain ilaik ce ya Allah ka ɗaukaka addinin nan naka na musulunci da ɗaya daga cikin masoya daga cikin mutum biyu wanda ka fi so ciki bi abi jahal aw bi umar ibn al-khattab qala fa kana ma ilayhi umar sai ya zama wanda Allah ya fi so umar ne shi yasa umar ya zo ya musulunta akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da hadisin a lamba na 3764 wa qala hadisun hasanun sahihun wa ibn abbas qala awwalu man hajara man jahar bil islam farkon wanda ya fara fitowa karare bayyana musulunci a fili umar bin al-khattab rawahu tabarani wa isnaduhu hasan kama fil majmi' az-zawaid juz'i na tara shafi na 63 wa an umar annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ya rasulullah umar yazo wajen annabi ya ce ya manzon Allah inni la ada'u majlisan jalastuhu fil kufur ya ka gani nan duk majalisin da san na taba zama a zamanin kafirci muka yi tsiya a wannan majalisin illa a'lantu fihil islam sai na ji wannan wajen na tsaya na bayyana musulunci karara Su ya fita Fatal masjid haka ya tawaka ka'aba wa fihi butun quraish akwai jikajikan rukunan kafirci na ƙorashawa mutahallaka sun zauna sun yi halka suna shigantaku faja'ala yal'aya yi ulinul islam ya rika bayyana musulunci wa ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasul ina ta maimaitawa mai magana yi magana atharal shi shine mushrike suke kan shi faja'alu yadribunahu suka rika dukan shi wa yadrubuhum yana dukansu kulla mata ta kasaru khalasahu rajulun dul falan ma ta kasaru yayin da suke dauki kan shi baki daya khalasahu rajulun wani mutum ya zo ya kwace shi kai mun san shi qultu umar man ar-rajul alladhi khalasaka min al-mushrikin wai mutumin nan da ya kwace ka hannun mushrikan nan wai wane ne shi qala ce zakal as bin wa'il as sahami. rahu tabarani fil ausat wa rijaluhu thiqat kama qala al-haytham shi kamar yadda ya faɗi mazajen da suka ruwaito wannan ruwaya mutanen kirki Ta wannan a takaice abin da ya inganta ya tabbata dangane da yanayin musuluntan umar kenan kenan malamai cewa suke yi abin da umar ya ga yana faruwa na fitan waɗannan bayan allah shi ya tunzura shi zo musulunta kun gano wannan da kyau ku shi tunzara umar ya zo musulunta Allah madaukin sarki ya sa mu dace mulazumatuhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda umar ya lazimci annabi an ibn abbas radiyallahu anhu qala daga daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya ce wadiya umaru ala saririhi an aje sayyidina umar akan karagan shi akan gadon shi fata kan ko nas mutane suka zo suka kiwaye shi yada'u suna ta mai addu'a wai salluna suna ta mai roƙon Allah ya gafarta mashi ƙabla an yurfa kafin a ɗauke shi a kai shi kushewan shi wa ana fihim ibn abbas ya ce ina cikinsu falam ya ru'uni <clears throat> ya ce firgigib kawai a baya na illa rajulun akhidun mankibi sai wani mun wani mutum ya dafa fada kasan mutum zai irin haka dan nan ko fa'iza ali ya ce ina wai ga sai na ga sayyidi ali ne fatarahama ala umar yi addu'an Allah ya ji gan umar wa ƙala ya ce ma kallafta a hadan a habba ilayya an alƙallaha bi misli amalihi mink ya ce umar baka bar wani a bayan ka ba wanda nake fatan in mutu in haɗu da Allah da aiki irin nashi kaman kai yau ba wanda ya rage kai ne nake fatan da zan mutu in ji gaban Allah da aiki irin naka to alhamdulillah wa'imullah ina muku rantsuwa da Allah in kuntu la'adhunnu an yaji an yaj'alaka Allahu ma'a yace wallahi ina tsammanin an yaj'alaka Allah Allah zai sanya ka ma'a sahibaik tare da abokanka Umar ya mutu lokacin Ali ke faɗin wannan magana kuma wanda ya ruwaito wannan magana shine Ibn Abbas na yin shi a suke Allah ya kyauta wa hasibtu anni kuntu kasiran asma'u sayyidina ali yace ka gani tabbas na kasance ina yawaita ji ina ji manzon Allah ya ƙolo manzon Allah yana cewa zahabtu ana wa abi bakarin wa umar mun tafi tare da abubakar da umar wadda haltu ana wa abubakar wa abubakar wa umar kuma mun shiga wadda haltu ana wa abubakar wa umar mun shiga tare da abubakar da umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar mun fito tare da abubakar da umar ma'ana wannan yana nuna sai na umar ya lazimci annabi gam da gam kullum tare suke an wannan ya sa abubakar umar usman ali da yake sun lazanci annabi bayan rasuwan annabi suka rike ma annabi da awon shi shi za ta zo har nan kun fahimci wannan da kyau ko na rantse muku da allah da wasu ne ba su ba da sai dai markajin labarin da an yi wani addini a maka da madina domin wanda suka shiga addini daga baya wasu ba sun zo sana'a ne wasu sun ga akwai ɗaukaka ne suka zo wasu sun zo su more ne wasu an ɓato masari ne suka zo cin daga wani jajirtacce na karatu bari su zo in suka samu su koma a rigima da su kawai su yi kwantayar su to allah da ya kiyaye kawai wannan abin ya faru lokacin rasuwan annabi da allah ce wa ra'aitan nasu ya dukulu na fi dinin lahi afuwaja bai tarbiyyansu ba ya kwantayar su shi yasa da su musailama suka ja kawace suka bi su haka to wallahi duk matsalan da ta samu kanta a haka sai dai Allah ya kiyaye sai a waye gari manufan asalin ba ita bace ya za a samu sisi a dama can ba mu da sisi ne dama can ba ma rayuwa ne ko addini ya kai maye kun fahimci wannan da kyau ku kuma za mu ci gaba da wannan addinin ila ayyar sallahu al'arda wa man alaiha ko ba ko kwabo kuwa jama'ar annabi kun fahimci wannan Allah ya kiyaye wannan bayani mala yake cewa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi na sayyidina ali sayyid bukhari a kitab fadail as-sahaba babu manaqib umar a lamba hadisi na 3685 a cikin hu muslim a kitab fadail sahaba a babin min fadail umar a lamba hadisi na 2289 lokacin da aka kori turawa a ƙasan nan da suka tafi kuna tsammanin bayan tafiyan nasu a ce an ɗauki malafa an ba ta ƙasan abin da ake da shi yanzu a ƙasan nan za a samu amma waɗanda suke kokuwan koron turawan su aka ba su ƙasan sai suka rage ƙasar cikin shekara shida ne gyal suka fi saita najeriya yadda take cikin shekara na shekara shida aka samu waɗanda suke neman ƙashin gwagwaya suka bi su suka kashe su waɗanda suka kashe saddauna da aka binciki abin da ya bari wanda ya harbe shi sai da yana dama shi da ya san da bai kashe shi ba da aka bincika sai aka ga banki ma na bin shi bashi in albashin shi ya shigo a cire biya ji komi ba tunaninsu shi ne kasan tun daga lokacin wannan maɓannatan suka ta ɓanna a cikin al'umma lokacin da aka zo aka yi yakin ba sasa waɗanda aka yi yakin da su da jininsu so ba san jini su har nan da wasu ɗaya-ɗayansu bayan da komi ya kammala da obasanjo rike najeriya na a wancan lokacin ba ƙarama aiki ba sai ɗibu ɗibi duk waɗanda zai sa a rike ƙasan sai ɗibu ɗibi sojojin da su suka yi wancan aikin ne sai ya sa su daga ciki sai ya ɗauki buhari ya ba shi ministan mai ya ɗauke shi ya ba shi gwamna me yasa da wane da wane da wane da ake zargin sanda suka samu dama sun ɓata ƙasan nan ka tambaye su wani mukami ne shi obasanje ba su sanda yake raye yake shugaban kasa ya ba su akwai abin da ya kalla ne bayan da buhari aka yi juyin mulki aka kawar da shagari ya zama shugaba wancan yakin da aka yi na farko akwai fa da wane da wane da wane da su aka wancan yakin amma wanda yake cikin yakin bai ɗauki mukami ko ɗaya ya ba su ba sai aka waye gari yau kuma suke faɗa a ci sun je suka haɗa baki aka zo aka kawar da buharin nan suka rike mulkin nan duk nan da aka yi daga juyin mulki shekara talatin zuwa sanda aka ansa mulki da ya munsa aka yi ta an gano wannan da kyau wallahi su suka sunanta ta duk wani lalacewan kasan nan abinda nake son kai ku wanda bai san ciwon abu ba in ka dau wannan abun ka bashi ko Allah ya kiyaye Ke sa annabi ya ce al'a'immatu min quraish an gano wannan limaman da za su jagoranci wannan addinin da zai bari amana waɗanda suka san ciwon abin ne kamar yadda sanda aka ba da mulkin najeriya waɗanda suka san ciwon abin ne bayan yakin basasa waɗanda suka san ciwon abin ne yanzu ma da aka zo aka yi maja wanda ya rike abin wanda ya san ciwon abin ne na rantse da Allah in ba haka bane in waɗannan masuntan aka ɗiba ka ƙara ba to Allah ka ya sa abin da zai faru na ga muku gaskiya ko a gida ne idan ya kasance cikin 'ya'yanka wani kawai fallatsatse ne kawai yana harkokin shi sai aka ɗauki jagoranci aka ba shi bai san fa yadda aka haɗa abin ba ko ku ba shi lokacin da zai wargaza shi ai wani bai dace ba ɗauko shi a sa shi barin ƙara buga muku misali don ku gane a san koriya ta kudu San da shugaban ƙasan ya kwanta ya mutu sai aka ji aka ɗauko ɗan shi ɗan shekara 20 da sai aka sa shi sau da yaron an riga an dafa shi akan cewa ƙasan tana gaba da kowa ba ni da kai da wani da wani ba akwai kawun shi wanda shi ke nuna mai harkan mulki sai aka zo da labarin ya yi wata 'yar cuwa-cuwa haka ya sa bindigan harbo jirgin sama ya harbe shi daga lokacin kuwa ya ƙara gyara zama zuwa ya kai ziyara ya je tarar da kunkurayen ƙasa mai gadin kunkuru ya je ya sha giyaye man kas ya bo su kurakurai kamar guda talatin ba abinci sun mutu ya sa bindigan harbo jirage kawai harbe shi aka ce ya haka ya ce a wanda ya iya sakaci ga dabba ya mutu zai iya sakaci mutum ma ya mutu za ka bai kamata ya rayu ba a sa wani kaga dai ga abin da aka yi ku to kamar kunkuru ya kara mutuwa kaga wannan ya san ciwon kasan ya san ciwon 'yan kasan ya san amfanin da 'yan kasan suke nema wanda har gobe har magajin jibi amerika tana nan ta hada kai da koriya ta arewa suna ta zare makasan ido sun iya fadawa sau da sun tsaya sun san me ya gina wajen amma in mutanenmu ne saboda nema abun duniya ya je ga fararen turawa zai nema za nuna mai je holi ya kai kudi ya ɓoye nan da nan kawai sai gura kofin hisa 'yan kasan sai nake misalta su nake lissafa su kullum da wata muguwar ɗabi'a sai ce kaga mutanen nan mutanen ƙasar nan to suna da wata muguwar ɗabi'a guda ɗaya su suna da ɗabi'a ɗan tsako ne ka kalli ɗan tsako da kyau shi ɗan tsako mugu ne uwar shi ce za ta zo ta tona ƙasa ta tona ƙasa sai a samu dawa ko gero wani abin amfani dai a cikin ƙasa sai ta fito sai ta nuna mashi sai ya ɗauki gafa yan uwan shi suna kallo in ya ɗauka ina zai waje zai yi a kuce ku kalla iyayen mu sadda wani su suka tona ƙasa suka fito da mai jagororin da suka zo suka rike manna a hannu da suka ɗibi kuɗin man sai ina sai waje Ka kaga ɗabi'a irin na ɗan tsako wannan kuma hali da suke da shi shi ne ƙorociyar ɓera sata to ma da suke hali irin na ɓera maimakon su yi ɗabi'an ɓera da an zauna lafiya a ƙasar. shi bera in ya sata a gidan bai kaiwa waje ina ke ajiwa a ramin da ke cikin gidan da sanda suka sata sai su aje a nan su yi masana'antu su kaza 'yan ƙasa su samu aiki ba za su yi ba su gasu da halin bera da ɗabi'an ɗan tsaku idan suka sata sai ina sai waje madadin in sun sata su aje a gida ba za su yi ba Iza kalli manyanmu in ka zo ka ce masu ƙuruciyan ɓera da ɗabi'an ɗan tsako yana fita da wannan abu a bakin shi sai zakara ya tare shi ya kwaci haka ne to abin da ke faruwa kenan yana fita sai bature ya tare shi ya kwaci ai bature shi ne zakara shi ne <laughs> haka suke ko ba ka suke ba ya kamo hanya zai dawo wajen uwan cin da ya guje ta da yan kannin shi shirwa ya kama shi Shi ne yana dawa kasan baba ya dafe shi subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum